This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. a can jamhuriyar Nijar ma za a iya ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet muna na a voahausa.com da sashen hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na Bello Habib Gardanci na dawo da Ibrahim ka almasi garba muna fata kuna cikin koshin lafiya. To fa ana zargin sojojin Najeriya da kaiwa rigagen Fulani hari ɗazu da safe kuma hakan ya jawo asarar rayuka. Suka sami mutane kawai sun zo ana ta'aziyya ne ma waɗansu sun zo da makwabta ne sun zo gaisa akwai wani cikin da ya rasa wurin. Sai suka kama harbi mutane kawai suna kashewa. za ku ji ko a ina wannan abu ya faru bayan labaran duniya kuma sannan shugaba jonathan shi kuma ya zargi gwamnonin jihohin arewa maso gabas da rashin samar da ayyuka ga matasa kuma shi ne ma sa ake samun tashe-tashen hankula a wannan yanki tambayar ana ita ce shin abin da jonathan ya faɗa gaskiya ne ku ba mu amsar ku idan mun buɗe layukanmu na waya lambobin mu su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alamar tarawa plus da ɗaya a gaban waɗannan lambobi kafin a bugu yanzu dai mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jami'an gwamnatin Ukraine sun yi zargin cewa kisan masu zanga-zanga da dama da aka yi a birnin Kyiv a watan Fabrairu ya faru ne bisa umarnin hamɓararren shugaba Victor Yanukovych kuma wai jami'an tsaron rasha sun taimaka masa wajen tsarawa da aiwatar da kashe-kashen ministan cikin gida na wucin gadi arsen abakov ya gaya manema labarai a birnin kiev yau alhamis cewa yanukovic ne ya ba da mummunan umarnin na buɗe wuta kan masu zanga-zanga a ranakun 18 zuwa 20 na watan fabrairu da yake magana a wannan wuri na taron manema labaran shugaban sashen tabbatar da tsaro na ukraine valentine nalvachenko ya ce akwai kwararan hujjoji na yin imanin cewa wasu masu alaka da jami'an hukumar tabbatar da tsaro ta tarayya ta rasha ko fsb a takaice sun taka rawa wajen tsarawa da kuma aiwatar da abin da suka kira yaƙi da ta'addanci a babban birnin ukraine a ƙarshen watan fabrairu haka zalika a yau alhamis gwamnatin ukraine ta ba da sanarwar kama sha biyu daga cikin 'yan sandan kuntar da tarzoma na musamman saboda zarginsu da taka rawa a harbe-harben masu zanga-zangar da aka yi mutane sama da ɗari ne aka hallaka a yayin wannan bore na watan fabrairu a birnin kyob waɗanda ake ganin akasari masu harbi daga ɓoye ne suka kashe su hukumar ta fsb ta mai da martani kan zarge-zargen na ukraine a yau alhamis inda wani mai magana da yawunta da ba a ambaci sunansa ba ya gaya ma kafar yada labaran gwamnatin rasha ria a novostaki inda ya ce sai waɗannan zarge-zargen sun ci gaba da damar lamirin hukumar tsaron ukraine fadar shugaban amurka ta white house ta ce manhajar sadarwar nan da ake malakabi da cuban twitter da gwamnatin amurka ta kirkiro wani shiri ne gwamnati take yi kawai ba na leken asiri ba ne mai magana da yawon fadar ta white house jay shi shine ya bayani kan shirin yau alhamis kenan a yanda da yake mai da martani akan wani rahoto da aka buga a kafar yada labaran associated press wato ap kenan a takaice tun da farko a yau din nan kani da ya ce a shekara ta biyu ne aka kammala wannan shiri kani ya ce abin da ya faru shine amurka kan bi hanyoyin da ba na yau ba da kullum idan tana so ta gudanar da wasu harkokinta kuma ayyukanta a ware balle ma ƙasa irin ta Cuba wadda take a ware da ita saboda a kare waɗanda ake ma'amala da su da kuma sauran jama'a. Kafa yaɗa labaran ta AP dai ta ce cikin sauran gwamnatin Amurka ta ɗau nauyin gudanar da wannan manhajar a ƙasar Cuba domin a samu dambarwar siyasa kuma gwamnatin kwamnisanci ta samu wato cikas. To kada fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. chadi ta ce za ta janye sojojinta da wato daga rundunar kiyaye zaman lafiya ta kasashen afirka da ke jamhuriyar afirka ta tsakiya wata sanarwar da ministan harkokin wajen chadi musa faki muhammad ya bayar a yau dinnan alhamis bata bayyana ko chadi za ta janye sojojinta baki ɗaya ne daga ƙasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya ba chadi tana da sojoji kimanin 850 ƙarƙashin rundunar kiyaye zaman lafiya da ake kira misca wadda aka ɗora ma alhakin kare fararen hula da kwace makaman 'yan daba wakiliyar muryar amurka ann luke da ke bangui ta ce jami'an gwamnatin chadi sun yi imanin cewa ana wulakanta sojojinsu a ƙasar kuma ana ɓata musu suna sosai an kori dubin dubatan musulmi daga gidajensu a jamhuriyar afirka ta tsakiya cikin 'yan watannin nan a yayin da 'yan daba kirista da ake kira antibalaka suke kai musu hari kasar Isra'ila ta dakatar da shirin sakin rukuni na hudu na Falastinawa fursunoni saboda ƙara neman halacci daga Majalisar Ɗinkin Duniya da shugabannin Falastinawa ke yi. Ministan Shari'ar Isra'ila zip Livni ta ce matakin da Falastinawa suka ɗauka ya saba masharuɗan aiwatar da wannan saki wanda ya ta'allaka kan cewa Falastinawa ba za su yi gaban su kansu ba wajen ɗaukar duk wani mataki ba su yi da kansu ba kenan. Mai magana da yawan fadar White House Jerry Carney ya ce duk wani jinkirin da na saki wannan rukuni na gaba na farzinoni na Falastinawa Falasɗinawa zai haddasa matsaloli. To amma dai har yanzu ba a ji tabbatar ko ba a tabbatar da zaman lafiya ba a gabas ta tsakiya a wannan waje. ofishin ministan harkokin wajen isra'ila ya ce ministan zai zo amurka gobe juma'a domin tattaunawa kan wannan rikici ciki har da wata ganawar da zai yi da sakatan harkokin wajen amurka john kerry a makon gobe cikakkun labaran duniya kenan daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mutane da dama ne aka tabbatar da mutuwarsu a wani farmaki da aka ce sojoji ne suka kai a wasu rigagen Fulani a yankin Kiyana da ke jihar Nasarawa. Ga wakilarmu Zainab Babaji. Muhammad Usaini shi ne sakataren miyatti Allah a jihar Nasarawa ya mun karin bayani kan yadda lamarin ya auku. Yau da misalin karfe takwas da rabi na safe sai ga sojoji suka zo a motoci wajen guda goma da amurkan guda daya sai suka farma gidan har sau dangi na kiyana suka sami mutane kan sun zo ana ta'aziyya ne ma waɗansu sun zo da makwabta ne sun zo gaisuwa akwai wani cikin da ya da sauran sai suka kama harbi mutane kan suna kashewa mata wajen guda uku suka kakkare musu hannu yanzu suna nan asibiti. amma kuna da adadin mutane nawa aka kashe Eh, adadin wanda shi harkan yankin ya gaya mana sun kashe da sauran mutanen mutum talatin da hudu ne yanzu na ran kowa ya ɓaci a kan da kowa ya saba fulata ne ba kowane kabila maran shi ya riga ya ɓaci ai ba a faɗa na sarafet me aka turo sojoji su zo su yi mene amma yanzu akwai wani matakin da suke niyan ɗauka ne eh gaskiya matakin da zamu dauka gaskiya eh, za mu bincika waɗannan mutanen da suka aikata mana wannan ta'afan kuma ko a kotun duniya sai mun kai karan gwamnatin Najeriya akan wannan ta'afan da suka yi mana duk kokarin da na yi don jin ta bakin sojojin ya ci tura sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismaila Umar ya tabbatar min da aukuwar lamarin ya kuma ce yanzu haka kura ta lafa wannan sojoji ne suka kai wanda mu sun kai sun yi operation nan ba da sanin mu ba to amma kuma tun da su suka yi operation watakila suna da fili da yasa su suka yi wannan operation to ina gani kamar in aka same su za su fi ba da bayani a bisa abin da ya faru eh, amma yanzu wani hali ake ciki da a yankunan wuraren to halin da ake ciki yanzu komai hankali na kwance ba wani tashin hankali insha Allah sannan kuma kamar yadda muka yi jiya kuma ko dauka muna nan muna ta kokari a je a samu kwanciyar hankali ba ma wai tibiru fulani ba duk wani kabila ma da yake cikin nasara a Najeriya gaba daya amma kun iya tantance adadin waɗanda suka rasu a tukunna dai wannan muna cikin da yanayi. Lamarin da ya auku ne ƙasa da sa'o'i 24 bayan wata yarjejeniyar zaman lafiya da al'ummomin yankin suka rattaba wa hannu a gaban kwamitin da gwamnatin tarayyar ta naɗa don samar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. An yi godo, an godo, da ba da Madala a gaida Zainab Babaji shugaba Jonathan fa ya fa zargi gwamnonin jihohin Arewa maso gabas da rashin samar da ayyuka ga matasa. Shine ma sa ake a cewa shi kenan ake samun tashe-tashen hankula a wannan yanki. To tambayar ana ita ce shin abin da Jonathan ya faɗa gaskiya ne? shi Shine zamu buɗe layukan waya ku bugo ku ga mana da mun gama jin wannan waka ta mamman shata. da mazo maza na zama ya. dubi a kauna guga shida sakanar da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji yamma da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu Allah bi kanshi da shida tuke tando mai kano mai saje dan yi da ba ture posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa karfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alikin ita tuwa abincin giwa wanda ka kwana da yunwa bawa guma guma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana wanda rashi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin kwantar na shi ne ya kwana bai ba ce ba yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. to madalla yau za mu fara da kararin gwamna kaduna wane ne yake bugoman da kaduna hello hello yau na kaduna kana kan layi ina jinka hello ina jinka to ya sunan ka ne Yana magana da aminu mai dole su mutum ne to aminu menene ra'ayinka ne ina ilanin na ganin cewa maganar da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne saboda ainihin su ba sa kishin ainihin nasu kamar yadda yake nashi. Hello? To madala daga Kaduna yau muna jin ra'ayinku ne akan kalaman da shugaba Goodluck Jonathan ya yi inda yake ma zargin gwamnonin jihohin Arewa maso gabas da rashin samar da ayyuka ga matasa kuma shine ma hakan yasa ake samun tashi-tashin hankula a wannan yanki. shin abin da jonathan ya faɗa gaskiya ne abin da muke so ku bugo ku gaya mana kenan lambobinmu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas a sa alama tara plus da ɗaya a gaba ɗanan lambobi sai a bugo yanzu mun samu waya daga kaduna kuma muna tsammanin wasu wayoyin naku ga suna shigowa za mu zuro muku su to yanzu dai abubuwan da suke gabanmu su ne kalamai da wasu sojoji waɗanda yake zargin sojojin najeriya da kumbiya-kumbiya amma dai bari mu ci gaba da wannan eh? magana da muke katsina wane ne a katsina ne eh, ina jin ka wane ne abubakar ne to abubakar menene ra'ayinka ne game da wannan abin da shugaba jonathan ya faɗa ne to alhamdulillah ra'ayina anan tunda ya san cewar hidima ce ta gwamnoni na jihohi wanda suke hana ma'aikata samun dama ta shiga da wani yanki na ayyuka na gwamnati haka to kaga aikin farko ya kamata a ce ya da ya da su kuma ya tunatar da su akan abin da ya kamata ko ba haka ba hmm. saboda haka ne ina ganin wannan laifi ne na shi kawai nake gaba tunda ya san cewa jama'an nan mafi akasari a kashi uku kashi ɗaya ne suke amfani da su mafi akasarin jama'a talakawa wanda filin ne kawai marasa aiki ne tsali Allah shi ne. To da labarai kuma mu koma Kaduna waya Kaduna. To asalamu alaikum Malam ci kana magana da Akarami daga ɗaukar Aukar da Kaduna daga nan Najeriya. To Akarami menene ra'ayinka game da abin da jinta a gaskiya ne? eto eh za mu iya cewa gaskiya ne ko ce gaskiya ne ma dai amma dai ni ya fi da laifi ma ga shi ibina ɗin hmm. domin shi ibina da da hankali a gwamnatin tarayya ai ta mushe ta mushe jagobi ina tarayya ta samu da aikin yi ya a ga ai kalashe ne kuma daga jiha sai kanin kuma ga da kalashe ne amma shi wannan leke eh na'am akadami wannan rashin ayyukan yi din ai ba a lokacin shugaba Jonathan aka fara ba Eh, in ba lokacin aka fara ba amma lokacin ake turmace mutane a mutu ko a hau netin a wurin stadium da saboda immigration ko ko ga ana ta mutuwa ko ko ko sauti ko da haka dai kawai na abin da kamfen ne kawai ke yi ko kuma dai kawai na abin da kuma abin da wajen rikici alhaji inda a ya zai niyyar abin na ya samu aiki a da fejira aiki ko mikan kat sai ya samu aiki ma za mu jawo aikin ma ko da ma an da in ne. to madalla karami daga kaduna bari mu je birnin tarayya abuja wai abuja. na abuja kana kan layi ne yana kan to dan kashe rediyon ka kaji wa alaikum assalam ka kashe rediyon eh, yau wato menene ra'ayinka game da wannan kalamai na shugaba jonathan eh, kalamai na shugaba jonathan shi ne ya yi son zuciya sai mhm. dalili shi ne kuwa farkon al'amarin nan ne da ya taso a arewa na farko shi ya ce ya je ya san mutanen yan uwansu su suka sa bom din nan a farko a tuba a kare eh, a dubu sakwaya menene shaida haka shaida shi ya faɗa su suka faɗa da bakinsu kuma ya fito ce ba su bane kuma ya ce shi shi ya ce su ne shi yana tare da yan boko haram kuma yana ci yana sha da su ya kamata jama'a su mai da hankali a kansu wato wannan kalamai da ya san raba hankali kenan da abubuwan da raba hankali ne wannan shi yake so su haɗa mu mutanen arewa game da yan uwan mu kiristoci su haɗa mu faɗa su kuma suna kau da hankalin su wani abu da nake so a nan mu mu hattara mu mutanen arewa to bari mu je kanan da batun bingiyawa a Kano salamu alaikum salisu sutta ne da ganin beli to salisu menene ra'ayinka ne game da kalamai na jonathan eh gaskiya tsakani ga Allah ba wanda ya cuci jama'a irin gwamnan jihar Kano tsakani ga Allah saboda ba wani aikin komai ba ba kuma waɗansu abubuwa da yake yi kurin ba zaben ƙananan hukumomi ba komai sai dai hakan nan muke zaune ba wani abu da ake mana babu wani abu dan ba mu misalin abubuwan da kake gani ya kamata a ce gwamnati tana yi tsakani ga Allah ya kamata a ce an yi zaben ƙananan hukumomi kaga a nan matasa za su dan samu dan abubuwan da za su rinka yi za su dan je wani gurin ma su dan yi abubuwa dai haka to amma ba wani abu wallahi to madalla salisu daga kano bari mu je katsina waya katsina duku assalamu alaikum ibrahim kalmasi barka da aiki barka ka dai bella galadanci ne eh, yaya menene ra'ayinka ne game da wannan galadanci afwa suna na sahabi mai tajin waya gazarga a ramar hukumar kurfa a jihar katsina to sahabi ka da kalaman shugaba jonathan a nan a gani na ai kada mai dokar bacci ya buge da gangadi ko hmm. saboda dai farko shi shugaba jonathan shi ya kamata a ce ya samar wa matasa da ayyuka kanan gwamnoni na arewa su ma sai su yi koyi da shi ko ba haka bane amma amma ba zai ce wai gwamnonin arewa ba samar ma matasa ayyuka ba wai don haka rigingimu ke faruwa a'a wannan kawai wani abu ne na daban don haka shi ma ya gyara halayensa sannan su ma sai su gyara. To madala bari kuma mu je ko mu koma Kaduna. Wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Suna na Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya. To Alhaji Musa. To idan muka lura da irin wannan kamar wata farfaganda ce wanda shi shugaban kasa yake so ya yi domin ya haɗa al'ummar arewa da mutanensu ko kuma gwamnoni da jama'ar su. magana gaskiya in za a faɗi magana ta gaskiya idan muka munan jihar kaduna muna da su ainihin waɗannan masaku da suka rushe akalla sun kai kusan guda takwas ko guda goma in ba na manta su ba me zai haɗa gwamnatin tarayya ta fitar da kuɗi a gyara waɗannan ma'aikatu domin matasa su samu aikin yi ta irin waɗannan matsalolin rashin aikin yi ne matashi da aikin yi ba jari a hannu noman ma da yake babu ai ba taki ba jarin noma filin noman ma babu to ta ina za ta an samu aikin yi da haka gwamnatin tarayya dole ne ita uwa ce ga kowa ga kowa inda tana so dole ka fitar da kuɗi ta taimaka a matasa ba a rika tara kuɗi ana wani taro da su domin ana cinye jama'a Najeriya kuɗi ba kashe ne muku fata alkhairi Alhaji Musa Garo ta ji lafiya to madalla Alhaji Musa Garo bari kuma mu je can ɗaya daga cikin biranen jihohin da shi shugaban yake zargin gwamnonin da rashin tafuka abin arziki game da baiwa matasa ayyukan yi bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri ne ni ne ba kyau dola assalamu alaikum wa alaikum assalam menene ra'ayinka ne ra'ayina abin da nake so in faɗa shi gullok din abin da ya yi mana da shi muko shi ne zai koyi ya ɗauko mana mutanen da zai ɗauka su yi aiki ma'aiki shi zai ɗauka gashi na duguri yanzu aka talbe su ba mutanen da za a ɗauka aiki yanzu ka gani marta za ka gani wajen da za yi noma amma ba komai duka kawai za ka zo ka gani mai jeji a gaje da shi zai ɗauko mutanen aiki sai wannan na mai ruwa mai duguri shi zai dauki mutane a yanki da su amma shi to madalla bari kuma mu je biyu waya biyu hello hello wane ne yusuf ne daga biyu yusuf um, yusuf menene ra'ayinka ne ra'ayina gaskiya maganan shugaba jiran da wannan ji gurudu ne kawai ba wani abu shi ƙarya yake me yasa shi an dai shugaba na sama bai shimfiɗa hanya ba na ƙasa ma ba zai iya shimfiɗawa ba. To Madalla Yusuf daga biyu, uh, shugaba Goodluck Jonathan ya zargi gwamnonin jihohin Arewa maso gabas da rashin samar da ayyuka ga matasa kuma shine ma hakan yasa ake samun tashi tashin hankula. Bar mu je Kano mu ji wanda abinda na Kano zai gaya mana ko shin ya yarda da abinda shi Jonathan din ya faɗa? Na Kano wane ne ne? Wa alaikum salam ya sunanka? Muna magana da Rabiu Zaro. To, Rabi, menene ra'ayinka ne? Ka da abin da shugaba Jonathan ya faɗa? A, can gaskiya rashin aikin a kan matasa gaskiya gwamnatin tarayya ne kuma wannan nufin can. Don ya kamata a ƙoƙari a samun matasa aikin saboda za a rage za a rage zaman banza kuma za a rage yawan sace-sace a ƙasar Allah da. to madalla rabi waya kai ta ce ta karshe sai kuma goban allah da kufa buɗe zamu mu buɗe ma duk wani ra'ayi da kuke da shi ba lallai sai wannan ra'ayi ba kwa iya bugowa ku gaya mana To yanzu misalin karfe biyar saura minti takwas a nan birnin Washington DC na yamma. Daga Najeriya, galadan Ibrahim Ayawa ya kawo mana wasanni a takaice. idan masu aure ba su manta ba mu yi alkawarin ci gaba da kawo muku hirar da na yi da mai koyar da 'yan wasan najeriya ne stephen keshi tambayar ta gaba da masa shine wai na gaskiyan jita-jitan da ake bazawa cewa ba zai sa ike uce cikin jerin waɗanda za su buga wasan cin kofin kwallon kafa na duniya ba da za a yi brazil domin kawai ya yarda ya zama manajan sa shine sai ka da baki yana bayani kamar haka ike wuce people will make a lot of comments people will say a lot of things um, but you know what i don't really give bs Because the most important thing for me is this super egos. And if you're against super egos, you're against Stephen Keshi. And I will fight you. He's my player. I have no personal grudge against him. ba shakka ba irin surutun da jama'a ba za su yi ba kan wannan dan talakin ike wuce amma wannan ba zai girgiza ni ba abin da ya fi muhimmanci a gare ni shine wannan tawagar ta super ego don haka idan ka soki lamirin wannan tawagar ta sufa eguto tabbata kana sukan lamirin steven keshi ne kuma zan ja da ka har sai inda karfi na kare batun ike uce ina son mutane su gane cewa wannan dan taliki yana ɗaya daga cikin yan wasa na kuma bani da kowane irin matsala da shi sabana abin da mutane ke faɗi sai dai abinda mutane ba su gane ba shine komai iya wasan ka idan kai ba dan wasan tare da sauran yan wasa bane to ko kwana da sanin cewa shiri na da kai cikin fili kalilan ne me zai bani ko kuma menene ban gani ba bakin gwargwaron hali ina da wadata in dai abin duniya ne kuma ina da wadatar ci. coach bayan da aka kammala gasan cin kofin kwallon kafa na afirka da yawan yan wasan mu an lura ba su ga club din su amma kuma a gasar da aka yi na kasashen afirka wanda aka yi a afirka ta kudu kwaron sai gashi yan wasan mu sun koma wasa a club din su kain da na'in tambaya ta anan ita ce lokacin da aka naɗa ka coach ka ce duk dan wasan da bai buga wa club din su sosai sosai ba za ka tafi da shi eh, gasan cin kofin kwallon kafa na duniya ba ina wannan kalamin na ya kwana if i of michael moses not play regularly in their team. And I said, okay, I'm not going to use them for national team in Nigeria. I'm just killing myself, killing this country. Idan ina da 'yan wasa kamar su Mikel Moses kuma ba su buga a club su kuma na ce ba zan sa cikin kungiyar kwallon kafan Najeriya ba wannan ina kashe kaina ne ina kashe kungiyar Super Eagle ne wannan abu ne na da sani idan ba su da kyau a club su to ni suna da kyau a gare ni kuma zan yi amfani da su. Shin coach biyo bayan rawar da golan nan wato Chigozie ya taka a dukkan wasannin nan guda biyu shin menene matsayinka game da batun gola duk da yake kana da yama da ijide. no, I'm not worried. Uh, Agbim is a good goalkeeper. Um, we saw a lot of goalkeepers that fall in, in Chan. You know, you make one the, problem the biggest problem with goalkeepers is that you're the last man standing wannan din taliki gola ne mai kyau kuma ban da kowane irin damuwa game da batun gola domin ka san gola shine mutum na karshe da ke fuskantar kalubalen wasa kuma ba laifi duka gololin nan guda uku kowane kasashe a skeli ka san yana da kyau don haka ba da matsala a wannan fannin to sai dai ana da riga dare yayi domin muna cikin kawo muku wannan hirar ce sai kuma kwaran gare din cewa wai yanzu haka hukumar kwallon kafan Najeriya na neman ta kori shi Steven Kishin domin ya ki bude wasu jami'an ta hanya sai dai kowace irin hanya ne kun ji idan muka tsananta bincike kila wannan zai samu yada zango daga hirar da muke kawo muku domin tsananta bincike akan wannan batu ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria. yanzu kuma sai sharhin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ofishin harkokin wajen amurka kwanan baya ya buga rahoto na shekara-shekara a kan haƙƙin ɗan adam na ƙasar vietnam na shekara 2013 muƙaddashin ƙaramin sakatare mai kula da demokuraɗiyya haƙƙin ɗan adam da ƙwadago uzara zayya ta ce samun ci gaba da aka yi da kuma an kira da gwamnatin vietnam da ta bi dokokin haƙƙin ɗan adam na duniya yin haka indita zai ba da damar a ci gaba da dangantaka tsakanin amurka da ƙasar ta vietnam rahoton ya nuna cewa kuma bayan da aka samu dangane da haƙƙin ɗan adam a vietnam ya ta'allaka ne a kan tsananin gwamnatin ƙasar a kan 'yan ƙasar kamar hana su damar siyasa da zai ba su damar canza gwamnati rahoton ya nuna cewa kuma bayan da aka samu dangane da haƙƙin ɗan adam a vietnam ya ta'allaka ne a kan tsananin gwamnatin ƙasar cin hanci da rashawa a ɓangaren shari'a da ɓangaren 'yan sanda da kuma rashin cikakken 'yanci da iya faɗin albarkacin baki rahoton ya nuna ci gaban da aka samu a shekarar ta gabata kamar yin muhawara akan masu luwaɗi da maɗagu da masu duka biyu da kuma waɗanda suka canza halittunsu kiraye-kirayen da amurka ta yi wa kasar na vietnam na barin kowa ya yi addininsa ya sa gwamnatin kasar ta wa majami'u 115 rajista wanda ke nuna samun ci gaba ta wannan bangaren sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce vietnam ta sa hannu akan kudurin majalisar ɗinkin duniya na hana azaba kuma kwanakin baya ƙasar ta yi wa wasu ahuwa ya ce ya tsumu da al'ummar ƙasar wajen fafutukarsu na neman haƙƙinsu wanda ya ce yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo nasara. sharhin muryan Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shi kuma ya kawo ga takaitattun labaran duniya. To Bello, jami'an gwamnatin Ukraine sun yi zargin cewa kisan masu zanga-zanga da dama da aka yi a birnin Kyiv a watan Fabrairu ya faru ne bisa umarnin hamɓararren shugaba Viktor Yanukovych kuma wai jami'an tsaron Rasha sun taimaka masa wajen tsarawa da aiwatar da kashe-kashen. Fatar shugaban Amurka ta White House ta ce manhajar sadarwar nan da ake malakabi da Cuban Twitter da gwamnatin amurka ta kirkiro wani shirin gwamnati ne kawai amma ba wai aikin leƙen asiri ba To ma da lagai shi Ibrahim da takaitattun labarin muke kai da shirin namu na yanzu sai kuma da sanyin safiyan Allah kai mu za mu dawo muku da wani sabon shirin. Ina mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Baba Haruna Haruna mai gyaran babar a kunar gidan Radio Freedom da ke unguwar Sharda kanan Daba Najeriya Allah ya kara taimako. Yanzu amma Ibrahim ka almasi garba da ya kama labaran duniya da kuma Julie lethers Gresham ta hada mana sauti kuma ta bada umarni sai injiniyan mu Jesse Brooks. Ni Bello Habib. kaladanci daga nan birnin washington dc nake cewa allah ba mu kwanciyar hankali da ta zuci salamu alaikum sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington. To join us next time for The Making of a Nation American History from VOA Learning English.